Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sunana Tanimu Awal Umar ta Tamim Tektuk a yau za mu nuna muku yadda ake amfani da Google Keep wajen ajiye rubuce-rubuce ko kuma wasu hotuna ko kuma sharing ɗin wa'yansu abubuwa haka <clears throat> to shi Google Keep an yi shi ne domin aje not da rubutu haka da hoto yanzu ya ake amfani da shi za mu zo mu shiga cikin Google Chrome idan muka shiga google chrome abinda zai faru shine zamu zo mu rubuta google keep anan nan za ka ka rubuta google keep google keep yawa gashi a nan ƙasa yana zuwa sai ka danna shi idan ka danna google keep zai kama abu kamar haka za ga an sa keep google dot com sai ka zo ka rubuta za ka ga an ce use google keep email or phone forgot email Type the text you hear or see, not your computer. Shi dai ga amfaninsa nan za ka sa email ɗinka a kan waya kai login ɗinsa. Idan kai login ɗin email ɗinka ga abin da yake, ko da a ce ka misin email ko nambar waya, in dai email ɗin tana kanka to za ka iya ajiye ka masu amfani a kan shi. Yanzu bari mu shiga cikin Google Keep domin ku ga yadda yake. <coughs> Kana shiga Google Keep zai kama gu kamar haka. yauwa gashi nan an sa make not faster which the app yes za ka iya cewa not google keep gashi nan yadda nima gashi nan na shigar da abubuwa na bayanai za ka kamar daimi zai taimaka kamar yan jarida yanzu bari mu zo mu danna wannan ɗigo guda uku domin mu mai da shi desktop computer don mu ji daɗin zoomin mu ga ko ina da ina yawa ga yadda cikin shi yake nan abin da zai faru ya za a yi to kai ka shigar da naka not za ku ga wani gu da aka yi dan hailatin kamar kwan fitila kana danna shi to gashi nan ya fito sai ya baka not kana zuwa sai ka danna not din nan sai ka rubuta abin da kake so misali zan iya sa please idan yau kuka fara zuwa wannan channel misali idan yau ka fara yau ka fara ziyarar tar wannan channel ɗin ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yauwa ko kuma in ce please please subscribe my youtube channel tamim tech2 yauwa idan ka shigar da bayananka misali alal a haka daga nan ƙasa za ku go 'yansu abubuwa kamar da ƙararrawa da wani alamar tara idan za ka tura ta imel ga wani gonan da aka sa wani alama kana ganin irin wannan sayanin ɗin ka san alama ce ta kala to ga wani gonan shi ma alamar hoto ga wani gonan alamar dalodin ga wani tiri icon nan ga kibiya to yanzu abin da zai faru za mu fara da wannan abin domin ku ga <clears throat> za mu iya canza wajen kala <clears throat> gashi nan kuna ganin yaluwa kuna ganin wannan kuna ganin wannan to duk kalar da kake so za ka iya zuwa ka sa a background domin ka ji daɗin ganin shi yanzu bari mu bar shi mu a wannan muna barin shi a wannan abin da zai faru shine sai mu zo nan ƙasa da aka sa alamar hoto ina ya gudu ma mu koma dan ba mu gama aiki da shi wannan gun da aka sa alamar hoto sai ka danna shi domin shigar da wani hoto naka zaka ga da nan ga kamera ka iya capturing da kamara ko kuma ka yi na bidiyo haka to amma za mu zo daga ƙasa da aka sa file domin mu shiga cikin file ɗin <clears throat> kana danna file zai buɗe ma hotunanka don yau ka fara kuma zai ce ma access yau ga hotuna nan da dama alal misali <clears throat> bari in zo in shigar da wannan bari na zo na shigar da wannan hoton domin ina so na ajiye shi yauwa to hoto ya ce operation fail bari na koma na sa wani ko ya raina nauyin shi ne bari na sa wannan again yauwa shi nan ya loda <clears throat> ya daɗa loda mun na riga ma na sa shi amma bari in ƙara to daga nan gaba kuma za ku ga wani ɗigo-ɗigo guda uku za ka ga idan kana so kai deleting ɗin not ɗin ne gashi nan idan kana so kai adin ɗin label ko kuma kai drawing haka da hannu duk gashi nan idan copy ma za ka yi duk a nan gudan wannan wajen ɗigo guda ukun ya ba da feature da yawa domin su kuma za ka iya copy copy to google docs gashi nan grab text grab image text za ka iya amfani da shi duk gashi nan yawwa to wannan google keep zai taimaka mutane sosai kamar a yanzu da mutane za ka ga yawanci idan ka gama note ɗan ka za ka iya rufewa to yau ga shi nan misali idan kana so ka goge wannan saboda wannan na shigar wannan ma irinsa ne za ka iya zuwa nan ka danna nan wannan ɗigo guda uku sai ka ce delete note kana delete ga shi nan ya tafi wannan ma idan so kake ka goge shi ya za ka ga shi nan ya tafi to wannan shine nan kuma amfanin shi shine idan dark team hair za ka iya zuwa ka ce mai on to gashi na kun idan mutum yana ganin idansa baya son kallon farin white background gashi na namai da shi dark to wannan google keep ba kowa ne ya san sirrin abin da google suka shigar wato google sun shigar da abubuwa da dama a cikin google za ka yi amfani da shi ba sai kai losing wa'yansu abubuwa ka ba kar ku manta idan yau kuka fara shigo cikin wannan youtube channel ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa za mu danga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo mun gode